afirka a yau bayansa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa bayansa muna tafi da shirin nan na musan dokokinmu daga nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau to amma kafin a ji sauran abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ɗiga watan farbardin na shekara ta 1401 hijira shamsiya a kasar iran da wasu kasashe makwabta da ita sukan gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a rana irin ta yau a kowace shekara ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a kasar farisa malamai suka mayar da kwanan watan ya zama daidai da hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma bisa lissafi na jujjuyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wannan lissafi da kwanan wata na hijira shamsiya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin shamsiya da kwanaki goma ko kwanaki goma sha ɗaya kowace shekara kamar yadda haka lamarin yake a kalandar girgori ana amfani da kalandar hijira shamsiya a kasashen iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake yin amfani da ita a ƙasa baya ga al'ummomin iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin al'ummomin nahiyar asiya da hakan ya haɗa da kurdawa al'ummomi da dama a ƙasar pakistan da kuma turkiya azerbaijan armenia turkmenistan tajikistan uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomin tsohuwar tarayyar soviet masu saurari ko san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan maris na shekara ta 1966 hukumar ilimi tarbiyya da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta sanya ranar da gwamnatin warin launin fata ta kasar afirka ta kudu ta yi wa bukaken fatar ƙasar kisan kyashi a matsayin ranar kawo ƙarshen warin launin fata ta duniya a rana irin ta wuce a shekara ta 1960 bukakin fatar afirka ta kudu su kimanin 700 suka fito ta zanga-zangar lumana a birnin sharpeville na afirka ta kudu suna yin allah wadai da warin launin fata da ake nuna musu a kasar a lokacin jami'an tsaron gwamnatin warin launin fata suka dirin mikiya a kansu inda suka kashe mutane 69 sannan kuma wasu kimanin 180 suka samu munanan raunuka an kawo ƙarshen gwamnatin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ne a cikin watan afrilun shekara ta 1990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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyar zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. mataimakin firaministan ƙasar rasha ya ce takunkuman tarayyar turai a kan mai na ƙasar rasha zai ita da farashinsa zuwa dala 300 a kowace ganga Kungiyar ƙasashen musulmi ta oic za ta fitar da rahotonta a kan kyamar musulmi a duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yaman ya ce ana ƙoƙarin ganin an tsage ta wuta a ƙasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke mataimakin firaministan ƙasar rasha alexander novak ya yi gargaɗi kan illar takunkumin hana shigo da mai na kasar rasha daga bangaren tarayyar turai zai iya haifarwa inda ce farashin mai ɗin zai iya kaiwa dalar amurka 300 akan kowace ganga sanarwar ta mataimakin firaministan ƙasar rasha ta zo ne a wani taron da aka gudanar a yau litinin tare da wakilin jam'iyyar united russia inda aka tattauna halin da ake ciki a kasuwar mai a kasar rasha mataimakin firaministan kasar ta rasha ya ce kyan amincewa da iskar gas a nahiyar turai abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba a halin yanzu inda bai na cewa idan kasashen turai suka ɗauki irin wani mataki to kuwa tabbas za su ga cikin mawuyacin hali kuma idan kasashen yammacin turan suka amince da hana shigo da ɗanyen man fetur na rasha to wannan zai iya kai farashin man zuwa dala ɗari uku yadda kuma suke ganin cewa zai iya kaiwa har dala ɗari biyar akan kowace ganga a kasuwarsa ta duniya sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ya shirya gabatar da rahoton ci gaba da nuna kyamar addinin islam a duniya a taron majalisar ministocin harkokin wajen ƙasashen kungiyar karo na 48 kamfan dalancin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa rahoton ya bayyana matsalar 'yan gudun hijira da kai hare-hare kungiyoyi masu tsawar ra'ayi da na 'yan ta'adda da kuma kalaman kyama da wasu kafafen yada labarai ke yi a matsayin muhimman abubuwa da suka kara haifar da yaduwar kyamar musulunci a duniya a shekara ta 2021 rahoton ya kuma bayyana cewa nahiyar turai ce farko a wajen yawan masu kyamar addinin islama sai kuma asiya da arewacin amurka rahoton ya ce kasashen faransa da birtaniya ne suka fi yawan masu kyamar addinin musulunci yayin da indiya da sri lanka kyamar addinin musulunci ke karuwa saboda takun saka tsakanin mabiya addinin buda da kuma musulmi na rohingya rahoton ya nuna cewa hare-haren masu tsawon ra'ayi kan musulmi a amurka ya ragu hakan kuma sassan duniya daban-daban sun shaida karuwar kyamar islama yan barkewar annobar corona wasu shafukan yanar gizo da kuma shafukan sadarwa sun zargi musulmi da yada cutar suna masu cewa wasu daga cikin musulmi na da alaka da yada cutar saboda halartar jami'in sallah to jama'a masu harika da sha'afa labaran na zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran ofishin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yaman ya ce ana binciken yiwuwar dakatar da buɗe wuta a ƙasar a cikin watan ramadan da cewa ofishin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yaman hans gantbrag jami'in ya gana da babban mai shiga tsakani na ƙungiyar ansarullah da jami'an gwamnatin ƙasar oman a birnin muscat a ranar asabar ta gabata makasudin taron da dai shine tattaunawa akan shawarwari da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar a baya bayan nan na ƙoƙarin cewa an shawo kan mummunan rikici da ake fama da shi a ƙasar ta yaman wanda ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali wakilin majalisar ɗinkin duniya ya ce taron nasu a mayar da hankali ne akan aiwatar da shirin tsage ta wuta a cikin watan ramadan da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangaren da abin ya shafa rikicin yaman da ya haifar da yanayi mafi muni kuma a cewa majalisar ɗinkin duniya kusan kashi 80 cikin 100 na mutanen ƙasar yaman wato kimanin mutane miliyan 30 a kasar suna buƙatar taimako yayin da fiye da miliyan 13 da cikinsu suke cikin haɗarin fuskantar yunwa al'ummar ƙasar yaman dai ta faɗa cikin wannan mawuyacin hali ne tun bayan da ƙasar saudiya ta fara ƙaddamar da munanan hare-hare ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa akan ƙasar a cikin shekara ta 2015 da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi waɗanda ba su ɗasawa da gwamnatin ƙasar ta saudiya dubban mutane ne a wasu garuruwa na faransa sa gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako domin nuna adawa da warin launin fata da kuma zaluncin 'yan sanda a sassa daban-daban na ƙasar a ciki har da birnin paris farin mulkin ƙasar ta faransa gidan radon faransa ne bayar da rahoton cewa a birnin paris masu zanga-zangar sun yi dandazo ne tare da rike allana waɗanda suke ɗauke da rubutu na nuna adawa da zaluncin da 'yan sanda suke yi a birnin yadda kuma suke rike da allana waɗanda suke adawa da nuna warin launin fata inda aka rubuta black lives matter ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu rare mu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau mu saka tadawa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awon kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin ɗari na bangunan da take amfani da su daga kasashen ƙetare ne akalla ba a kasara ba kashi uku daga cikin ɗari ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne maka gaji da umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar Fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 bis 100 na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh, gaskiya ne san ce gaskiya ne wannan kwanan nan ne ma aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake wa. wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na kasashen eh, duniya da masu kudi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi son ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi za ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka yi kafa kamfanin yin magani a nan kasar yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta dai misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption da buɗe kamfanin bayan duk wa'annan abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shine dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving ana alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke thriving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, axis so ko da kano akwai eh, masana'antun sarrafa magani da suke private so wannan shi ne babban abin na farko dai yanayin al'amuran eh, tattalin arzikin kasashen mu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi ka sayar da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar in gwamnati ta taimaka aka samu kamfani da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasar nan wallahi ordinary antibiotics sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi monopoly saboda bai isa sau daga baya dole aka sake ba da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai shi ne na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya fi raha je india ka ba su kuɗi su yi maka umar zone sai a yi zone sai a sa sunan ka sai a sa umar zone ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi kasar nan duk abin da za ka shi a nan da jefinera naira miliyan biyu zuwa uku ba shikenan ka samu license masana'antar ka tana indiya ya kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba ganin yanzu kamar an soma samun hanya kenan na taimakon mutanen afirka sai magani da kansu abin a ibadan nan to wannan ma shi ne ma da ke faruwa yanzu yanzu ba yadda za a yi a ce za a yi manufacturing a samar da vaccine din da zai ishe duniya gaba daya a france da ingila da america ba za su iya ba shi ne dalilin da ya sa suka ce yanzu za su samar da kamfanin da zai samar a kasashen afirka muna fata allah ya taimake mu idan an samar din ya ɗore. domin yana iya yiwuwa makircin kirkin bai diga makarewa ba ana gama abin da za a yi sai a yi kutun gwilar da za a kashe kamfanin ya mutu gaba da gaskiyar magana alal misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku da kai da masu maganin gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya kana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne. kasan babban matsalar da ake samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya ne su masu maganin gargajiya yawancin su da very mana ba su so su fitar da fasahata su da basira ta su su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya ba ne bari mu baka misali da china china a yanzu duk duniya ma ba china kawai bane akwai abin da kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin amma ba maganin bari baka misali da abu guda ɗaya kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likitan bukon likita an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara ba shi zuma kwana ɗaya biyu uku allah da zai daina so wannan complementary medicine kenan to kamar yanzu allah misali a china elementary hospitals in ka je za a auna a je a yi gwaje-gwaje a tabbatar da komai idan aka tabbatar cewa diabetes kake da shi sai a ji a ɗauki maganin gargajiya a baka ka sha an sai yana aiki to amma ka gani da hukunci an yi an ga an gane ne ki damu eh, ha to amma yanzu idan ka zo afirka yanzu idan ka je tashar kano misali tashar eh, eh, kofar mata za ka ji mai tallan magani yana cewa maganin ce na magani ɗari eh to kaga irin wannan tunanin su da faɗi wanda kuma suke da shi na gaskiya wanda za su fito ba za su yarda su baka ba akwai wani abu da ake kira blackstone blackstone yana maganin eh, harbin maciji na gargajiya ne akwai wani mutum a ghana yana da maganin wannan blackstone tun farko 1960s wata mata ta zo daga ingila ta zo ta ta yaudara su har suna kwana ɗaki da don ta gane abin amma ba ta iya gane menene magani menene sirrin haka ne mu masu maganin gargajiya mu suke sai dana zan ba sai wani sai wanda ne to da shi kwa aikin asibiti ba haka ba ne mm, babu boye-boye duk abin da ka yi in fact da yawa an ka bincike ka yi karya duk za ka ne yadda ka yi duk yadda ka yi in karya ce dole za ka ne da masu maganin gargajiya na afirka dr umaru an ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen afirka ta kudu da kuma kasar kenya kuma suna nan suna ba da magani kai kuma kace ba zai yiwu ba ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na afirka matsalar mu shine yawancin masana'antu daga mutu zai na gwamnati ne ko kuma idan mutanen da suka kafa masana'antu shekarar biyar a kungiyar tarihin afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna pharmaceutical manufacturing plan ana ganin kamar za su yi aikin baban giwa ne kawai magunguna a wayansu parts of Africa sanadin wancan aikin da aka yi na 2005 din nan. Abin da na nufi shine bai samu nasara kamar yadda aka tsammani ba, amma ba wai ya faɗi gaba ɗaya ya lalace gaba ɗaya gaba ɗaya ba ne. Da ƙarshe dokta, a matsayinka na likita wata shawara da aka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harkar wanda wanda jama'a da sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sowa daga waje sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokaci a yamakon dr umar sagagi wani likita asibitin jami'ar usman dan fodiyo dikitariyar najeriya ni awul kunyar na shirin na gabatar da cewa ce wani jiko yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kissar abidi mai bauta amma jahili wanda shaitan ya halaka shi saboda jahilcinsa har ila yau mun bayyana muhimmancin ilimi wanda yake tafiya tare da aiki da shi gwargwadon ilimin mutum gwargwadon abin da zai iya yi na ibada da kuma bautar Allah ta'ala da yarda Allah a cikin shirinmu na yau za mu fara wata sabuwar kissa ta alkur'ani mai girma wacce ake kira ashabul ukhdud ko kuma ma'abuta ramuka da farko Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka ya kawo sunan ma'abuta ramuka a cikin suratul buruj inda yake cewa an la'ani mutanen rami wato wuta wadda aka hura a lokacin da suke a kan gefenta zazzaune alhali su bisa abin da suke aikatawa ga muminai suna halarce kuma ba su tuhumce su ba face kawai domin sun yi imani da Allah mabuwayi wanda ake godewa cikin suratul buruj a ta hudu zuwa takwas wa'annan ayoyi biyar su ne suka zo cikin suratul buruj suke kuma ba da labarin irin yadda aka azabtar da muminai a lokacin saboda sun ƙi su bar addininsu su koma addinin sarki akwai ruwayoyi da dama da suka yi magana dangane da ƙissar ashabul ukhdud amma malaman tafsiri sun kawo ƙissoshi da dama wanda suka bambanta da juna dangane da su sai dai a nan za mu kawo muku isar da ta fi shahara daga cikin isoshi da dama da ake da su kalmar ramuka wato ukhdud a farkon wannan ƙisar tana nuni ne ga yadda kafirai suka tono ramuka suka haƙa wuta a cikinsu sannan suna zazzaune a gefen ramukan suna ganin yadda muminai suke konewa a cikinta suna jin daɗi da farko waƙiyar ramuka ina ne ta faru a wani zamani ne sannan suwaye ake nufi da mutanen ramuka muminai da aka ƙona ko kuma su kafiran da suka ƙona muminai mafi shahara daga cikin ƙisoshin ashabul ukhdud dai sun nuna cewa al'amarin ya faru ne a yankin najiran na ƙasar yemen kafin bayyanar addinin musulunci da kimanin shekaru 80 mafi shahara daga cikin ƙisoshin sun nuna cewa abin da ya auku a zamanin mulkin sarki zunnawas wanda kuma shine sarkin himyarawa na ƙarshe a ƙasar yemen ya yi mulki tsakanin shekara ta 517 zuwa 527 bayan haihuwa annabi isa alaihissalam Isar ta ci gaba da cewa zunnawas ya zama ba yahude kuma mutanen himyarawa sun koma addininsa sun zama yahudawa su ma sannan ya canza sunansa daga zunnawas zuwa yusuf ya rayu a cikin yahudawa na lokaci mai tsawo daga nan sai labari ya zo masa kan cewa mutanen najiran daga arewacin ƙasar yemen wa'anda kuma suke ƙarƙashin ikonsa a lokacin sun shiga addinin kiristanci wanda shine addinin gaskiya a lokacin sun zama muminai ga allah ta'ala ɗaya da kuma annabi isa a matsayin bawansa kuma manzonsa suna kuma amfani da littafin injila a matsayin shari'arsu ta rayuwa amma hakan bai yi wa sarki zunnawas ko yusuf daɗi ba don haka kishin addinin yahudanci ya tashi a cikin zuciyarsa ya ɗaura yaƙi ya nufi ƙasar najiran ya buƙaci mutanen najiran su fita daga addinin kirista su dawo cikin addinin yahudanci mutanen najiran suka ƙi buƙatarsa a nan ne ya sa aka haƙa ramuka wasu suka ce ramuka har guda bakwai ne sannan aka haƙa wuta cikinsu sannan ya ce masu duk wanda ba zai shiga addinin yahudanci ba to ya jefa kansa cikin wutan da ya haƙa a cikin ramuka ko kuma wani babban rami da ya haƙa wutan kiristocin najaran dai sun ƙi fita daga addininsu don haka sun yi ta faɗawa cikin wuta a nan har sai da aka zo kan wata mata tana riƙe da ɗanta an ce mata ta fita daga cikin addinin kiristanci sai ta ƙi sai aka ce mata to faɗa cikin wuta sai ta ji tausayin yaron da ke hannunta sai wata karama ta bayyana inda jaririn da ke hannunta allah ya ba shi iko ya yi magana ya mahaifiyata ko umma ki faɗa cikin wutan tare da ni kina kan gaskiya sai ta faɗa cikin wutan wasu sun ce an ƙona dukkaninsu wasu kuma sun ce wasunsu an kashe su da takobi kuma yawansu ya kai mutane dubu ashirin to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun zuga shirin nan na musan dokokinmu mu san dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu idan masu haru na tare da mu a cikin wannan shiri kamar yadda muka fara wannan shiri din tun wani lokaci da ya gabata ko kuma mu ce ma a cikin shirinmu na baya da muka gabatar a satin da ya wuce mun yi muƙaddima dangane da dokokin da muke so mu fara magana a kansu waɗanda su ne dokokin Allah subhanahu ta'ala to kamar yadda muka yi ishara ne akan cewa dokokin Allah su ne tushe idan ku su ne tushe to ya kamata mu san menene ake nufi da dokoki na Allah ta'ala na farko dai kamar yadda muka yi wata ishara tun farkon shirin cewa ita doka in an ce doka wannan doka ce ta bambanta da abin da yake wato kamar wani abu na nasiha ta ɓangaren kyawawan ɗabi'u wato akhlaq abubuwa na doka sun bambanta da abubuwa na akhlaq to abubuwan doka idan ka zo addinin allah subhanahu ta'ala musamman muna magana ne akan musulunci addinin musulunci kamar yadda muka sani ne an yi maganganu akan al'amura na doka amma doka ɗin mu a cikin koyarwa ta addini in an ce abu kaza doka ne ana so a yi bayani ne akan cewa wannan al'amari umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala wannan a dunkule nake so ne mana bayanin domin mutane su fahimci menene hakikanin doka duk wani abu da aka ce doka ce wannan to ana so a nuna cewa umarni ne na Allah subhanahu ta'ala wasu lokutan ba a wasu lokutan ba a cewa wannan abu doka ce a sai a ce wannan abu shari'a ce ta zo da shi in an ce da ke wannan abu shari'a ce ta zo da shi don da ka ji kalmar shari'a to ka tabbatar wa kanka cewa abu ne wanda yake da alaka da addinin musulunci kenan shi yasa ma ko a wasu cibiyoyi na ilimi idan ana koyar da dokokin musulunci sai ka ji ana kiran waɗannan dokoki na musulunci da sunan shari'a ka ji an ce wancan me yake karantawa ne a wannan ai yana karanta shari'a ne me yasa saboda abin da yake koyawa ko abin da yake koya a cikin wannan bangare bangare ne da ya shafi dokoki na musulunci saboda haka a duk lokacin da aka ce wannan abu shari'a ne ana nuna cewa umarni ne na ubangiji subhanahu ta'ala to su kuma umarnin allah ta'ala wasu lokutan suka ɗauki positive side ne wato an ce positive wani abu ne na kamar a ci mutum umarni ne na aikata abu aikatawa kamar allah subhanahu wa ta'ala dokarsa ce cewa in kai mutum ne wanda kai imani da shi to ya ba da dokar cewa dole sai ka yi salloli sau biyar a rana za ka yi sallah ta asubahi da ta azahar da ta la'asar da ta magariba da ta isha dokan Allah ta'ala ne wannan shari'a ce ta musulunci ta addinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan umarni ne na a yi kaza akwai kuma shari'a ta zo za mu ga cewa wasu umarnin na ubangiji hani ne umarni ko kuma hani umarni a dunkule zai ɗau wannan nau'i biyu amma wasu lokutan an ce umarni wani abu ne wanda yake ya shafi wannan abu na cewa aikata kaza ka yi kaza ka yi kaza hani kuma a kowane lokacin an ce abu kaza hani ne na shari'a ko kuma doka ta hana ta Allah ta'ala to hani kenan sai a ce kar ka yi kaza kada ka yi kaza to irin wannan cewa kar ka yi kaza kada ka yi kaza hani kamar misali shan giya shan giya misali ubangiji subhanahu ta'ala ya haramta shan giya to a duk lokacin da aka ce abu kaza haramun ne wato hani ne a tattare da shi ta zama doka ce amma ta bangare na biyu wato negative side cewa hanawa aka yi ita ma doka ce wacce take ba ta ɓangaren umarni ba a doka amma ta ɓangaren hani saboda haka kenan doka tana ɗaukan ɓangarori biyu kenan a cikin shari'a wato wasu lokutan umarni ne na aikata wasu abubuwa wasu lokutan kuma hani ne a bisa cewa kada a aikata abubuwa kamar yadda muka kawo misali na kowane bangare to dokar allah subhanahu wa ta'ala wacce take dauke da kowane bangare duk wani ɓangare ɗin da muka ɗauka ko ta ɓangaren umarni ko ta ɓangaren hani Allah ta'ala babu abin da yake so ga bayi illa su kasance masu bin wannan doka din in ka kasance mai bin dokokin ubangiji to shi ne ka zama bawa wanda yake mai biyayya ga Allah ta'ala amma idan ka zama kai sunanka musulmi ko da ku musulmi din ne kayi imani da Allah amma kuma a irin waɗannan dokoki waɗanda suke haɗu da ko ɓangaren umarni ko kuma ɓangaren hani sai aka same ka baka aikata ɗaya daga ciki to a wajen Allah subhanahu ta'ala lallai za a ce sunanka musulmi amma musulmin da baya aiki da musulunci me yasa saboda baka aikata umarnin Allah baka aiki da kuma hanin Allah ta'ala in an ce Allah ya bada umarni baka yin aiki da wannan umarnin in an ce Allah ya hana wani abu baka hannuwa ta wannan bangaren to ka gaske nan mutum ya zama shi musulmi ne amma baya aiki da dokokin Allah ta'ala to irin waɗannan dokoki a kowane lokaci idan mun fahimci ma'anar doka me ake nufi da ita a dunkule to yana da kyau kuma mu fahimci cewa doka ta shari'a irin wannan da muka bayani a kai tana da maɓuɓɓuga daga ina suke ɓuɓɓugowa waɗannan dokoki na shari'ar musulunci dokoki na shari'a musulunci kamar yadda muka sani suna ɓuɓɓugowa ne daga tushen ita shari'a din tushen shari'a kuwa yana da tushe na asali na asasi akwai kuma tushe na shari'a wanda yake mai bin na asali din na asasi wato akwai tushen shari'a tushe na asali wanda ake ce masa da za ka iya cewa misali tushe na ɗaya akwai kuma waɗanda ake cewa tushe na biyu to waɗannan maɓuɓɓuga na shari'a na ɗaya mafi yawan malamai malaman nan kuma na musulunci ko shi'a ne su ko ahal sunna zai abin da suka tattaru a kai shine maɓuɓɓuga na shari'a wanda shine tushe na dokokin Allah subhanahu ta'ala guda biyu ne su ne asali su ne za ka iya cewa maɓuɓɓuga na shari'a bangare na ɗaya ko kuma maɓuɓɓugan shari'a na ɗaya muna da maɓuɓɓugan shari'a na biyu amma na ɗayan guda biyu ne su ne alkur'ani da kuma sunna in ka ɗauki alkur'ani shine asalin tushen dokokin ubangiji subhanahu wata'ala wanda waɗannan dokoki na allah subhanahu wata'ala maɓuɓɓugansu da zai zama suna fitowa ne daga alkur'ani to idan kuma aka samu wasu abubuwa waɗanda alkur'ani bai fito fili ya bayyana su ba to akan kuma sami maɓuɓɓuga ta biyu a wannan ɓangare wanda ita ce sunna to kowanne yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na asasi a wajen fahimtar dokoki na musulunci hadisul kudusi yakan sauko wa gangalu ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam amma malamai suka ce wannan ba lallai ne ba ma wani zancen lalle a'a kwata kwata ma babu zancen cewa mala'ika jibril ne ya kawo manzo wannan magana din a'a wani magana ne tsakanin ubangiji da manzansa sallallahu alaihi wa sallama sosai ya zama hadisul qudsi to amma in dai an ce alkur'ani ne to lallai za a samu cewa wahayi ne Allah ya sauka wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama amma ta hanyar mala'ika jibrilu to muna kokari mu bayyana maɓuɓɓugan shari'a maɓuɓɓuga ta dokokin addinin Allah maɓuɓɓuga ta dokokin Allah subhanahu wata'ala Wanda shi ne na farko alkur'ani kenan a dukule to ko da yake ne yanzu ana nuna mana lokaci ya ainihin yi halin nasa to in sha Allah a shirinmu na gaba za mu kasance mun fito da abin fili sannan kafin mu je mabuga ta biyu wanda shi ne ainihin sunna din to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma ga shirin wani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shi da kan rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa. sai da a yau shirin namu zai mayar da hankali ne dangane da bayanan da jagoran jin juhal musulunci na kasar iran ayatollah sayyid ali khamenei ne dangane da lokacin shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wanda ya gabatar ga al'ummar kasar iran wanda muka tarjama kai tsaye a cikin harshen hausa lokacin da yake gabatar da jawabin nasa wanda dai shine abin da shirin namu zai kunsa da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin. kamar da na ambata cewa a cikin shirin namu na yau dai za mu je cikakken jawabin jagoran jin juhal musulunci na kasar iran ne wanda ya yi a lokacin da ake bukukuwan shiga shekara ta 1401 ta hijira shamsiya a kasar iran da kuma sauran kasashe da suke amfani da da hijira shamsiya sai a biyo mu domin jin cikakken bayanan na jagora da muka tarjama a cikin harshen hausa lokacin da yake gabatar da jawabin kamar haka da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah ya mai juya zukata da gannai ya mai juya dare da rana ya wanda yake jujjuya halaye ka juya halayen mazuwa halaye mafifita ina taya murna na sabuwar shekara da kuma sabuwar ɗabi'a da sabuwar rana da sabon tarihi wannan shekara shekara ce wadda ta haɗu da kwanaki masu albarka na watan sha'aban wanda ya daidai da lokuta na haihuwar imam mahdi allah ta'ala ya gaggauta bayanarsa ina isar da sakon taimana ga al'ummar iran da sauran al'ummomi da musulmi baki ɗaya, yana kuma isar da sakon na musamman ga iyalan shahidai da waɗanda suka samu raunuka waɗanda suka kasance masu matuƙar haƙuri waɗannan iyalai abin alfahari ne hakanan su ma waɗanda suka samu raunuka da iyalansu da kuma sauran dukkanin waɗanda suke sadaukarwa a fagage daban-daban a ɓangaren kiwon lafiya ɓangaren tsaro ɓangaren gwagwarmaya a ɓangaren ilimi dukkanin waɗannan ina isar da sakon murna a gare su wannan rana ce mai albarka shekara guda ta wuce shekara da hudu ta shamsiya ta wuce duk da cewa shekara ce wadda ta kunshi abubuwa da dama masu daɗi da marasa daɗi wannan kuma wani abu ne wanda yake sha'ani ne na rayuwa wani lokaci a ji daɗi wani lokaci kuma a sha wahala zan so in ɗan yi nuni da wasu daga cikin abubuwa masu matuƙar mahimmanci da suka shafi ƙasar iran ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine zaɓe da aka gudanar da abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda an yi shi a tsakiyar lokacin da ake fama da cutar corona amma duk da haka mutane sun zo mazaɓu sun kaɗa ƙuri'unsa a kwatunan zaɓe a daidai lokacin da ake cikin yanayi mai matuƙar haɗari wanda a rana mutum ɗaruruwan mutane suke mutuwa amma duk da haka mutane sun zo sun kaɗa ƙuri'unsu to halin yanzu dai an kafa sabuwar gwamnati gwamnati ta mutane wadda take tafiya tare da mutane da bukatun mutane sabanin gwamnatin da ta gabata wadda aka samu abubuwa waɗanda suka sha bamban da ita wannan gwamnati sannan wani abu na biyu shine batun yaƙi da cutar corona wannan cuta ko shaka babu ta yi banna matuƙa akwai lokacin da take laƙon rayukan ɗaruruwan mutane to har zuwa lokacin da aka samu cewa an dawo mutane 17-18 suke mutu a rana an samu gagarumin gaba ta hanyar samar da allurar kafin corona sannan kuma wani abu wanda yake da matukar mahimmanci shine yadda aka samu samar da ita irin wannan allura a cikin gida wanda masana na cikin gida ne suka yi iyakacin kokarin su suka samar da wannan allura sai kuma na abin da ke da muhimmanci shine bangaren ayyuka na sararin samaniya na cikin wannan shekara shine samar da tauraron dan adam na musamman wanda masana harkokin sararin samaniya na ƙasa suka samar kuma aka harba a cikin sararin samaniya a cikin nasara sannan kuma wani abu wanda yake da mahimmanci kuma abu ne wanda yake da faranta rai shine da amurka da kanta ta fito ta yi ikirarin cewa tabbas dukkanin matsin lamba mafi tsanani da suka yi a kan kasar iran bai nasara ba to wannan ya nuna cewa su al'ummar iran ne kenan suka yi nasara kuma wannan ya faru ne sakamakon tsayin daka da kin miƙa wuya da al'ummar ƙasar iran ɗin suka yi bayan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru a kusa da mu ko kuma nesa da mu wanda da hakan ya tabbatar da cewa tsayin daka akan wannan hanya da al'ummar iran suka zaɓa na ƙin miƙa wuya ga manufofin 'yan mulkin mallaka masu girman kai na duniya ita kaɗai ce hanyar rayuwa mafi dacewa a cikin 'yanci. to nan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru waɗanda suke so sarai abinda za mu yi ishara da shi ana wanda za mu iya cewa ya so samu da rai matuƙar shine tsadar rayuwa da matsalolin rayuwa da al'umma suka shiga da matsalolin na tattalin arziki muna fata a cikin wannan shekara wani bangare na waɗannan matsaloli a iya kawar da su kila wani yana da gaggawa ya ga cewa komai ya warware cikin ɗan ƙanƙanin lokaci to wani abu ne wanda yake dama ɗabi'a ce ta ɗan adam to amma komai a hankali yake tafiya saboda haka muna fatan a cikin wannan shekara zuwa ta abubuwa da dama su warware sannan kuma a kowace shekara kamar yadda muka saba mukan fitar da wani take ga kowace shekara domin jami'ai ɓangaren gudanarwa ɓangaren shari'a da ɓangaren majalisa su kasance suna da alaƙa ta kai tsaye da mutane da al'umma sannan kuma ta hanyar wannan alaƙa da kyakkyawar fahimta da kuma samar da yanayi mai kyau shine zai bayar da damar a iya samar da ayyuka da kuma kayayyaki da kamfanoni suke samarwa na cikin gida wadda kuma a cikin 'yan shekarun da suka gabata mun mayar da hankali matuka a kan batun ayyuka na samar da kayayyaki cikin gida domin kuwa samar da irin waɗannan kayayyaki shine makulli ko kuma mu ce wato babbar hanya ta bunƙasa harkoki na tattalin arzikin ƙasa ma'ana wato abu mafi mahimmanci a cikin harkokin tattalin arzikin ƙasa shine samar da mafi yawan abubuwan da ake bukata a cikin ƙasa saboda haka muka bayar da mahimmanci akan wannan kuma muka dogara da wannan domin yana ƙarfafa tattalin arziki yana haɓaka shi yana samar da ayyukan yi sannan kuma yana rage yawan matsaloli waɗanda ake fama da suna zamantakewa da ƙarancin abubuwan buƙatar rayuwa a tsakanin al'umma kuma wannan yana sa al'umma ta ji cewa ta dogara da kanta ta ji ƙarfin gwiwa ta samu izza da ɗaukaka saboda haka a lokacin da muka tabbata a kan ƙoƙarin samar da komi da kanmu to tabbas wannan zai zama wani al'amari mai matuƙar muhimmanci ga makomar al'ummanmu saboda haka a wannan karan ma ina son in kaddamar da wannan take take wanda yake da ɓangarori biyu na samar da ayyukan yi cikin gida wanda zai zama ya dogara ne a kan ilimi da kuma samar da aikin yi a cikin ƙasa a tsakanin al'umma samar da kayayyaki wanda zai zamanto mai amfani domin wasu ayyukan kamfanoni da samar da kayayyakin da suke yi yana da amfani to amma kuma ba ya samar da ayyukan yi kamar da ake bukata a tsakanin mutane saboda haka wannan da da Allah a magana mu ta gobe za mu ƙara haske a kansa sannan kuma dangane da wannan batu mu sanya shi wannan al'amari wanda ya ginu a kan ilimi sa'annan kuma kamar yadda na ce ya zama mai amfani ta fuskar samar da aikan yi a gani na dukkanin waɗannan manufofi namu na tattalin arziki wani motsi ne ko tafiya ce wadda take da matuƙar muhimmanci a gare mu musamman ma kan batun samar da aikan yi saboda haka takenmu na wannan shekara shine samar da kayayyaki na cikin gida wanda ya dogara kan ilimi da kuma samar da aikin yi wannan shine abin da muke fata kada ya zama kawai wani abu ne wanda za a rubuta a liƙa a kan manyan alluna a kan tituna ya zama kawai shine wannan wannan ba wani abu ba ne abin da yake da mahimmanci shine wannan ya zama a cikin siyasa ta ƙasa siyasar gwamnati siyasa wadda dukkanin bangarori za su yi aiki da ita kuma wannan ya zama sanadi ne na ci gaba ta wannan fuska ba abin ya zama abin wanda za mu faɗi ta fatar baki ba ko kuma mu rubuta akan allana a matsayin taki wadda haka muna fatan al'ummar iran a waɗannan ranaku na irin wannan shekara su samu nasara a dukkan damammaki da suke da su wajen ci gaban ƙasarsu da al'ummarsu su samu nasarori su samu farin ciki a rayuwarsu waɗanda suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka sannan kuma maragayi imam da dukkanin al'ummar iran baki ɗaya muna masu fatan alheri da fatan samun addu'ar imam zaman alaihi salam wassalamu alaikum rahmatullah tarjamar jawabin jagoran juyin juhal musulunci na kasar iran ayatollah sada alhamdi kenan aka saurara wanda muka tarjama kai tsaye lokacin da ke gabatar da jawabin nasa don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai dan allah da masu da ta gaba za a ji mu ɗauki da wani cigon kafin lokacin wadin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. don na kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kyau na sauran da kaɗan za mu karanto su da gaske labaran da aka riga aka saurara. mataimakin firaministan ƙasar rasha ya ce takunkuman tarayyar turai a kan mai na ƙasar rasha zai ita da farashinsa zuwa dala 300 a kowace ganga ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic za ta fitar da rahotonta kan kyamar musulmi a duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yaman ya ce ana ƙoƙarin ganin an tsage ta wuɗauta a ƙasar to da wannan zamu karkare sai Allah ya mu gobe za a ji mu dauki ruwan jigon kafin lokacin abin kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya